بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na talata yammaci na goma sha nawa goma sha biyu ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da 25 ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora a karatun da muke yi na wannan littafi usulul iman na muhammad bin abdulwahab a nan kwakungu cikin garin mina za mu tashi babu zikirin mala'ikati alaihimussalam wal imani bihim wannan babun za mu tashi babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi mala'iku ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su da kuma imani da su karan kansu mala'iku ɗin a shika-shikan imani imani da mala'iku yana cikin shishike na nawa ko shi ne shishike na nawa eh a hadisin jibril da ya ce fa akhbirni anil iman qal an tu'mina billahi wa mala'ikatihi kai imani da Allah shine abin da malam ya fara buɗe babi da shi babu ma'rifatillahi azza wa wal imani bihi yanzu malam ya ce babu zikiril mala'ikati alaihimus salam wal imani bihim irin wannan babin da irin wannan tarjama tashi ya zo makamance shi a cikin sahih bukhari a kitabu bada'il khalq imam al-bukhari ya ce babu zikirin mala'ikati salawatullahi alaihim ma'ana kana buƙatar bayani kaga yana buƙatar ka sami sahih bukhari kun gano wannan da ke ko nawa ina jin yana juzu na biyu ne kitabul bada khalqi kuma a yi tunan faɗi kitabu ba ba kenan ba yawon imani da mala'iku shine shi shike na biyu daga cikin shika-shikan imani da Allah shika-shikan imani imani yana shi shike guda shida Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin nawa kenan biyar da fadin Allah ta'ala cikin suratul nisa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida nan ma nawa aka faɗa biyar sai suratul kamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar nawa kenan shida aga wani shine shika-shikan imani guda shida abin da ya shafi babu da kaddara mun yi darasi uku a cikin su muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya fahimtar da mu su ya kuma ba mu ikon aiki da su babu zikirin mala'ikati alaihi salam wal imanu bihim babin da zai mana bayanin mala'iku da kuma imani da su abubuwa no kenan biyu wanda yake kusan ɗaya ne aka fassala shi ko kuma ka ce biyu ne na farko dai in ka san mala'ika kuma sai ka yadda da shi kun gane wannan da kyau ko idan an ce almala'ikatu jami ne na me eh kace me malak jami ne na malak ko kuma jami ne na iluk ko aluk ma'anahu al-ikhbar ba da labari kun gane maganar almala'ikatu jami ne na uluk ma'anahu ar-risala kun yi shiru malamai suka ce almala'ikatu jami ne na uluk hamza lamun wawun kafin ma'ana shi ar-risala manzanci kenan isar da sako ma'ana mala'iku a cikinsu akwai masu isar da sako sakonni daga cikinsu kuma akwai masu ayyuka daban-daban matattaran mala'iku ina ne sama ko ƙasa mala'iku matattara su inda suke shine sama sukan sako ƙasa domin yin waɗansu ayyuka kamar yadda matattarar mutane da aljanu ina ne ƙasa amma an samu mutum guda ya je can sama can can can sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda shi akwai wani kuma matattarar mala'iku shi ne sama amma sukan sauko ƙasa Allah ta yana cewa aruzul mala'ikatu war ruhu ilahi mala'iku suna hawa zuwa gare shi a ga nuna suna hawa daga ina kenan eh daga ƙasa zuwa ina sama yana cewa ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sassauka daga ina kenan daga sama a wani ya nuna mala'iku a sama suke amma suna zuwa ƙasa domin yin waɗansu ayyuka na daban imani da mala'iku ya shi shike ne daga cikin shiga-shigan imani da Allah ta'ala su mala'iku abiduna la yu'badun abiduna masu bauta ne la yu'badun ba bauta musu ake yi ba domin mala'iku ba su da siffa ɗaya daga cikin siffofin bauta ba su da siffa ta ar-rububiyya ar-rabbu ba su da siffa ta al-uluhiyya mun gano wannan ba su da siffa ba su da sunaye irin sunayen Allah ta'ala ba su da siffofi iri daidai wa daidai na Allah maɗaukin sarki so daga kuskure ne ya zama da inda kake roƙon Allah ta'ala haka kake roƙon mala'ika domin wanda ake roƙo kadai shine Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ya za ya kaje ka so wata takarda ya zama nan an rubuta mala'ika nan jibrilu nan mika'ilu nan israfilu nan abubakar nan umar nan usman tsakiya ku ba Allah wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun yayi rubutu ya hada sunayen Allah da sunayen mala'iku da sunayen salihan bayi kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauwake da me Allah ta'ala ya halicci mala'iku da haske adadin mala'iku nawa ne eh wa ma ya alamu junu da rabbika illahu babu wanda ya san adadin mala'ikun ubangijinka sai shi kadai illahu akwai siyagul kasar a ciki akwai annafai wal isbat ɗaya ne daga cikin ɓangarorin alƙasuru a fannin balaga saboda ka in banda Allah ta'ala shi shi kadai shine wanda ya san adadin mala'iku annabi daga cikin annabawa babu wanda ya sani mala'ika daga cikin mala'iku babu wanda ya san adadin mala'iku kun gano wannan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka sai shi shi shi kadai wannan ai bata zama hujja ba yawwa kasan laulal isnad la qala man sha'a ma sha'a yawwa daga cikin abubuwan da yake bantu mala'iku a cikin halittar Allah ta'ala shine su laye a sunan Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba ma Allah duk abin da Allah ya umarce su ba sa saba ma Allah haka Allah ta'ala ya halicce su su halitta su an halicce su ne ba sa saban Allah duk abin da Allah ta'ala ya ce su yi shi suke yi kun gano wannan da ke ko saɓanin halittar da Allah ta'ala yi wa ɗan adam shi dan adam Allah ta'ala ya halice shi ba zai iya zama ba sai ya yi sabo sai ya tarbiyyantar da shi kada ya istikrar ya yi israri kan saban ya dawwama ya cije kan saban Allah ta'ala yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun ba sa israri ba sa tauga cewa ba sa tabbata akan wannan saba waɗannan su ne bayan Allah ta'ala na ƙwarai amma mutum da zai saba ma Allah ya ce ai inna Allah ghafurur rahim ya saba ma Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim sai ka ce mai Allah ce nabi ibadi an ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim ghafiru dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-iqabi dhi tawl la ilaha illa hu ilayhi al-masir mun gano wannan da ke ko kada yin cika mu da dogon bayani ga babu nan a gabanmu babu zikirul mala'ikati alaihimu salam wal imanu bihim imani da mala'iku yana gazgatuwa ga abubuwa guda hudu abu na farko al'imanu bi wujudihim imani da cewar akwai mala'iku din an samu waɗanda suke fanɗararru sun kauce mata farki na daidai su ba su yadda ma da cewar akwai mala'iku ba kwata-kwata eh kaga dole ne ya zama na kafin caƙi da ta ahlus sunna ko da wata rana ko a aji ko a wani wuri kaji wani yana kayan mala'iku to kafin aljihun baya ne al'imanu imanu bi wujudihim imani da cewar akwai mala'iku domin Allah ta'ala ya ba da labarin su yace man billahi wa mala'ikatihi yace wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yau mata shakakul sama'u bil gamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila da ayoyi akan mala'iku masu tarin yawa magana ta biyu al'imanu biman alim nasmahu minhum bismihi al'imanu biman alim nasmahu minhum bismihi imani da wanda muka san sunan shi daga cikin su mala'ikun mu yi imani da sunan nashi imani da sunan wanda muka san sunan shi daga cikinsu cewar mala'ika akwai mala'ika mai suna kaza to za ka imani da cewar akwai mala'ika mai suna kaza da sunan shi kamar wa kenan eh jibrilu mai dalilin ku wa jibrila wa mikala bi kenan har zan tambaye ku mika'il kuma wa jibrila wa mikala fa inna allaha adu lil kafirin na uku fa israfil barakallahu fik aha sallallahu alaihi wasallam barakallahu fik na hudu eh kun <laughs> ce malakul maut to da mala'ikan mutuwa na uku al'imanu bi alimna min sifatihim imani da abin da muka sani in muka ce muka sani fa ko sunan shi muna nufin wanda ƙur'ani da hadisi suka tabbata mana domin su aljanu abin nan mala'iku alamun ghaibi ne ghaibu ne suna duniyar ghaibu ne kun gano wannan da kyau ko so saboda haka yanzu abin da zai faru a nan shi da Allah ya baka labarin su ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labarin su shikenan babu hanya ta gaba kuma ba za ka an ce an yi ittifaki sunan wani kaza daga cikin mala'iku mala'iku malamai sun yi ijma'i ko sun yi ittifaki cewar akwai mala'ika mai suna wani a babu aqida ne ai sallamawa ake yi daga cikin su mana al-imanu bima alimna min sifatihim imani da cewa da abin da muka sani na su daga cikin sifofinsu Allah ta'ala ya faɗa ya ce alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha yana dorawa akan haka aga yazidu fil khalqi ma yasha sai nuna mana akwai mala'iku masu sama da sama da nawa da hudu da kuma cewar su mala'iku suna cancanzawa daga siffarsu ta mala'iku zuwa siffarsu ta mutane wannan da izinin Allah kun gane da izinin Allah ta'ala waje ba mu misali akan wannan hadisu jibril al-mashhur iz tala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'ar la yura alai atharu safar wa la ya'rifu minna ahad har zuwa karshe yake cewa fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum ɗaya kenan na bifa hal ataka hadithu daifi ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salama har zuwa karshe ma'ana bakin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam nau kenan na uku fa fata masalal ha basharat sawiya na na maryam kenan alaihi salam sai na sai na nawa na hudu fa qalu ya lubi inna rasul rabbika la ka rafa mana kenan ba islima ya ci hadisi ba fi ai su ne kuma bakon annabi ibrahim din ba su ne fallan ma ذهب عن إبراهيم الرعو وذات البشرى يجادلنا في قوم لوط قال إن فيها لوطا قالوا نعم وأعلم بمن فيها eh aka eh, ga su ne amma wani ne ake mai tambaya aka ce rubuta almasubat sai ce zarfu zaman da zarfin makan ayayi sai ya rubuta <laughs> zuruf ɗin gida biyu a ga abin zai zama da yawa kenan eh, sai ce mafi'ulun bihi mafi'ulun li'ajalihi mafi'ulun fihi to in ce mafi'ulun bihi kuma ya gaba zai zai ambaci zarf ba eh, amma sai ya faɗi zarf don dai adadin ya yawa kun gane maganar ko na'am kace nam wanda mala'ika ya sifanta ya zo ɗaya da sifa ta kuturta nam hadisi ne garo kuma ya kai labari eh eh hadisin mutane uku ba eh ya kai labari mana eh kace me da a cikin ƙwararsa wanda zai magana eh ba qala haka fil yawm azani fil khitab qala laqad zalamaka bi su'alina ajzika ila aji eh ina magana hal ataka nabu al khasmi iz tasawwara al mihrab iz dakhalu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf mala'iku ne a eh? <laughs> to kun ga yanzu waɗannan abubuwa sai abu na nau kenan na hudu al'imanu bi ma'alimna min amalim allati ya na biha bi amrin Allah ta'ala imani da abin da Allah ta'ala yi mana bayani ko manzan Allah sallam mana bayani na ayyukansu su suwa su mala'ikun al'imanu bi ma'alimna min amalihim imani da abin da muka sani na ayyukansu allati ya na biha waɗanda suka kasance suna yi su mala'iku ɗin bi amrin amrillahi ta'ala da umarnin Allah ka tasbihi kamar tasbihi ai sana tasbihi ko yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kamar imani da mala'ikun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Anas bin Malik a sahih Bukhari wanda babi babu zikirul mala'ikati salawatullahi alaihi barakallahu fik yake cewa a kowace ranar juma'a akwai mala'iku da suke zuwa kofar kowanne masallaci wanda masallaci masallacin juma'a suna tsaye suna rubuta sunan wanda ya fara shiga da wanda ibiyo bayansa aikin waɗannan mala'ikun kenan lokacin da liman ya shigo masallaci yana zama a kan mumbari sai su ninke takaddunsu sai su je su zauna suna sauraron huduba kun ji maganar wa zai maimaita nam a kowace ranar juma'a nam nam har zuwa to haga ya ce yesu kuma su ringa sauraron hutsu ba mana eh hausa ke na yi kunga wannan ya nuna ba karamin falala ba ce ga ranar juma'a ba karamin falala ita kadai ake da ita a mako kada da ya zama na kowace sallah kake zuwa Allahu akbar kana zuwa kana sallah a waje a ce har ranar juma'a ma ba ka iya samun ciki kada ka manta ba fa ciki ba zuwan da mala'iku liman yana zama akan mumbari sun rufe littafin da ke hannunsu ko da ka shigo ka samu cikin masallacin baka cikin listin mala'iku kun gane maganar ko da ka zo ka samu ciki in dai liman ya fara hudu ba to baka cikin listin mala'iku don sun riga sun ninki to ina ga a ce ka je ma baka samu cikin ba kuma ranar nan kwaya ɗaya ce a sati ko guda ce guda ɗaya ce a sati amma ne yanzu inda zaka tare ka ce a iya lissafin shi a koma a yi ribas juma'a goma da suka wuce nawa ya samu a cikin masallacin juma'a tambaye ni in tambaye ka mu tambayi kanmu kowa ya tambayi kan shi ka lissafa juma'a goma ta baya nawa ka samu a cikin masallaci babu zikirin mala'ikati alaihimus salam wal imani bihim وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى إن الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ayoyin fa da malam ya buɗe yanzu kana bin malam bashin dalilai haka abin shi bashin dalili babu zikirin mala'ika sai ya ce wa qaulihi ta'ala sai koro maka to yanzu shi da ya dora ka akan dalili yanzu kai ne ba za ka yi magana za ka yi magana ba za ka kawo dalili ba shi duk abin da ya fara sai ya kawo maka dalili mala ya ce wa kaulin lahi ta'ala da fadan Allah ta'ala da ya ce laisal birra ba wai shi kenan kun kammala addinin ba an tuwallu wujuhakum kuma al-mashriq wal maghrib idan kuka juye da fuskokinku qibala al-mashriqi inda rana take hudowa ina kenan gabas ba shi kenan kun kammala ajiri ba an kuka ina kenan kuka yi sallah domin ku kuna kallon gabas ne domin ka'aba tana ina da ku tana gabas da ku wal maghrib ko kuma waɗanda yake ka'aba tana ina da su tana yamma da su su kuma su kallo yamma kenan ba wai sun yi haka sun kammala addini ba a'a walakin albirra abin da yake tsantsar addini doriya akan wancan man amana billahi shine dukkan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri ya imani da ranar tashin alkiyama wal mala'ikati ya imani da mala'iku kun ga babu zikirin mala'ika kenan nan shine mahallin shahi shine wajhul istidlal idan mutum ya kawo maka aya sai ka ce to kaji ina daidai ina hukuncin da muke magana a kai shi a ƙarƙashin ayar ya baka wurin kun gane maganar ya yi lalle ya kawo aya to amma ina wajen hulis shahad a ayar shi sa malai faɗa kaga shine wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyyi wa qawli ta'ala innal ladina qalu lalle dukkanin waɗanda suka ce rabbuna ubangijinmu abin mu, Allahu shine Allah duk waɗanda suka faɗi wannan sun mastaqamu sannan suka tabbata akan haka ba su girgiza ba Allah ta'ala yake ce da annabin shi fastaqim kama umirta shi sa annabi sallam a hadisin da malamai suke da maganganu akan shi da yake cewa shayyabatni hud wa akhwatuha hud da yan uwanta sun sa ni furfura shine irin waɗannan ayat da ke cikin suratul hud fastaqim kama umirta ka tsaya daidai wa da kamar yadda aka umarce ka amma hadisin gaskiya bai kai labari ba lalle waɗanda suka ce ubangiji mu shine Allah sun kamo suka tabbatu akan haka to waɗannan kan ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su dinga sassauka a gare su idan muka je can waɗannan suna cikin nau'in mala'ikun da ake kira almubasharun mala'iku masu bushara a lokacin da mutum zai rasu bayan a rayuwar shi ta duniya ya tsaya ya ce Allah shine ubangijin shi daya daya babu shirka a cikin sunayen shi a cikin sifofinsa a cikin uluhiyya a cikin rububiyya bai hada Allah ta'ala da kowa ba ga mutuwa ta zo mishi to ga abin da mala'iku suke ce da shi na farko ta tanazzalu alaihim mala'ikatu mala'iku ne za su dinga sassauka a gare shi suna ce da shi Allah ta khafu shi da ire-iren su kada ku ji tsoron me za ku je ku tiras a wurin Allah kar ka ji tsoro la ilaha illallah mutumin da mala'iku suka tare shi da wannan kar ka damu kar ka ji tsoron mai za ka je ka taras wala zanu kar ka yi bakin ciki na abin da ka bari a duniya me ka bari a duniya ka bar ladies roba roba ko ka bar roba roba ko ka bar ladies ɗinka ko ka bar kekenka ko ka bar furadun naka ko ka bar ƴaƴanka ko ka bar motarka ko ka bar komai naka kar kai bakin ciki akan waɗannan abubuwan da ka bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana muku bushara ku yi bushara da gida na aljanna wanda ya kasance ana muku alƙawarin sa malam mutumin da ake mai wannan a sai ka je yana dauki ran a tafi a ah, mala wannan hali da ake ciki a kalla a najeriya na ai an ka tabbatar da haka ai nan eh <laughs> malu to amma daman mai mutum zai je ita din nan fa shine duk abin da kaga ana ta kokarin kauce ma mutuwa mala ko duk dojin din da kaga ana ta ana tunanin me za a je a tarasu ko ba haka ba ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su samu irin wannan bishara ya Allah a ga a ciki dai akwai ambaton mala'iku ta tanazzalu alaihim al mala'ikatu ba tafsiri muke ba da zai mu ce na yar uwar wannan ayar makamanciyar ta yi ba ranar tafsiri ba ce wa a ta bai kawo farkonta ba inna lalzina kawo rabbin allahu sun masta kamu falakofin alaihim walau mai hazanun walaika ashabul jannati wa qawli ta'ala lan yastankifa almasihu da dai almasihu tabbas isa almasihu ba zai taba kyama ba shine alistinkaf kyamar abu annabi isa ba zai taba kyamar an ya kuna abdullillah ya zama bawan Allah ba annabi isa baya taba kyamar ya zama bawan Allah shi bawan Allah ne haka ya faɗa ya ce ya bani isra'ila abdullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار walal mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku ma al muqarrabun na kusa ba za su taba kyamar ya zama su ba bayan Allah ne ba sa kyamar haka annabi isa kyamar haka mala'iku ba sa kyamar haka to waye kuma zai zo ya ce shi yana da wata sifa ta Allah ta'ala annabi isa ya ce a hirɗinsu mala'iku Allah ta'ala yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin aktharuhum bihim mu'minun a lokacin da Allah ta'ala zai tashe su baki ɗayan su sannan ya ce da su ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ku mala'iku waɗannan ku suke bautawa ga waɗanda suke bautan mala'iku ga mala'ikun ka rubuta holama ka rubuta bara ka yi rubutun sha ka yi waye ka sa sunan mala'ika ko an ba wannan fa sunan mala'ika kenan fa wanda yake sunan almakarabu la ya sunan lama marhum yi mutum ya gama ji shirkar da irin mala'iku Allah zai titsiye shi gashi ga mala'iku Allah ya tambayi mala'iku ya ce a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suke bautawa Allah ya tambayi wa mala'iku ƙalu sai mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amuran mu ba su ba bal yadda al'amarin ya kasance kanu ya abudunan jin sun kasance aljanu suke bautawa aksarhum bihim mu'minun galibinsu mafi yawansu da aljanu suka imani shi kake gani akwai alaka mai karfin gaske tsakanin mutane da aljanu ya daga ilu ya kaba kaba ya ilu ya daga daga ya ilu ya waye waye ya waye waye in ya gama a ce a rubu a yanka kaza mai wake wake ko a yanka baka ko a binne rago ko a binne kaza a binne kaza a binne kaza gaba ɗayan su da su aljanin da su mutanen Allah ta'ala zai ce masawakumun nar makomar ita ce wuta dan sun ce istarta ba'duna bi ba'dun wa balagana ajalana allazi ajalta lana qala naru waku sai Allah ya ce wata ita ce makomako gaba ɗaya ku da aljanin Allah ya sauke wa ƙaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya ce walahu ga Allah ta'ala kaɗai yake wannan lamun lamun mulki kenan irin shi ne ai ka san huruful jar suna da yawa guda ne ibn malik guda ashirin ya kawo cikin alfiya <laughs> na ka daga hannu ka rike to <laughs> mun gane wannan to kuma su ma akwai ma'ani huruful jar ma'anonin su wannan lamun harfu jarra ne daga cikin ma'ana shi lamul mulk lahu ga Allah kadai yake ko ka ce al-ikhtisas lamul ikhtisas na Allah ta'ala ne kadai man fis samawati duk abin da ke sasannin mai bakwai wal ardi da duk abin da ke kasa na Allah ta'ala ne shi shi kadai wa man indahu da kuma waɗanda suke can wurinsa suwa kenan mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa taɓa girman kai ga barin yi mushi bauta su ce su ba su isa ba wa la yastahsirun ba sa rauni kuma ba sa ƙoƙarin yin rauni ba sa rauni wurin bauta ma Allah ta'ala yusabbihuna laila suna yin tasbihi ne tsawon dare baki ɗayansa shine allayi ai ga yana da al-jinsiya al-istighraqiyya gaba ɗayan dare suna yin tasbihi wannan har da kuma yini gaba ɗayan shi dare da rana awa 24 da ka sani tasbihi kawai suke yi la yafturun ba sa al-futur kun gane ko alfutur shine sanyin jiki sanyi gazawa kasala gajiyawa kasawa duk ba sa waɗannan eh mana ai dan sun zo a wuri guda ɗaya shine muke ta kokarin ba sun da suka zo daban-daban mana idan istama'a iftaraka wa idan iftaraka istama'a kenan wa qawlihi ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace ja'ilil mala'ikati ja'ilil mala'ikati shine wanda ya sanya mala'iku shi wa kenan shine alhamdu lillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati kaga fatir samawat sifa ce na me ta lillahi kun gane wannan da ke ko na'at ce ja'ilil mala'ika shi ma na'at ne yanzu an samu na'at guda nawa kenan an samu ana aka samu ta'addud kenan ko wa huwa al-ghafuru ar-rahim dhul arshi al-majid fa'alun lima yuridu ko dhul arshi al-majidi ala riwayatain idan ya zama almajiri ya zama sifa na mai kenan na al'arshi in ya zama almajiri kuma sifa ta Allah ta'ala ja'ilul mala'ikati Allah ta'ala shi sanya mala'iku rusulan manzanni ma'ana akwai manzanni daga cikin me mala'iku Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas uli ajnihatin ma'abota fuka-fukai masana a ciki akwai masu fuka-fukai biyu suna da yawa wa sulas akwai masu fuka-fukai uku uku wa ruba akwai masu fuka-fukai hudu suna da yawa a cikin mala'ikun Allah ta'ala akwai masu fuka-fukai nawa biyu a ciki akwai masu fuka-fukai nawa uku uku da yawa akwai masu fuka-fukai nawa hudu za ka iya dogaro da wannan ayar ka ce akwai masu iya wannan ayar ka ce akwai masu fuka-fukai tara eh eh eh sai ka ce zidu fil khalqi ma yasha sai ka ce akwai masu doruwa kan haka eh eh dai akwai ce akwai masu doruwa kan haka kasu me yasa ne ce tare din eh menene alaka tsakanin wannan ayat da ayat surati nisa barakallahu fik fanki ma tawaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba aga ba a ce yazidu ba ba ce ƙara akan haka ba sauran ka sai ka tsaya iyanan kar ka zama ba ma guje mana mai mata 86 ko 80 ne Allah ta'ala ya ce allazina yahmiluna al'arsha waɗannan da suke ɗauke da al'arshi suke ɗauke da al'arshi ya nuna al'arshi wani abu ne da Allah ta'ala ya halice shi da yake da zati dan ana ɗaukan abin da yake da zati ne kun gane magana da kyau wato don ka kunkuda ki da sunna ne kake ji garau dalilai kai wani yana riga wani fita amma waɗanda suka yi inkarin al'arshin Allah ta'ala saboda wai su bu su yadda da Allah ta'ala yana da al'arshi ba domin sun ce yana da al'arshi an kamanta shi da halittarsa domin nan abin nan malakatu saba ita na da al'arshi qala nakiru laha arshaha ayyukum ni bi arshiha in ya ulke ilayya kitabun da dai sauransu kun gane wannan da kyau ko sannan kuma warafa abawaihi alal arshi saboda su suke ganin idan sun yi haka sun kamata Allah ta'ala da da halittarsa to idan suka ce Allah ta'ala ba shi da al'arshi ba su kamata yi da janareto ba janareto ba shi da al'arshi ko ba kake ba kaga dai bid'a ce wata in ba suna ganin wancan barna ce to wacce suka afka a ciki tafi muni saboda wannan ya sa su dole suke tawilin al'arshi din suka ce al'arshi wani abu ne kaza kaza wani abu ne suke kokarin su kore mishi mai siffa ta zati kun gane wannan da ke ko to kar ka manta ana daukan abin da ke da zati ne allazina yahmiluna al'arsha waɗannan da suke dauke da al'arshi wa yahmilu arshe rabbika fawqahum yawma samaniya kaga dai akwai dalilai da suke nuna cewa al'arshi ɗauke yake wa man haulahu da kuma waɗanda ke gefensa gefen mai kenan watar mala'ikata hafina min haulil arsh kun gane wannan Allah ta'ala yake ce yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi haɗi da gode ma ubangijinsu suna ɗauke da al'arshi suna tasbihi gawa suna tahmidi gawa wa yu'minuna bihi suna imani dawa da Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani eh suna cewa yaya ya neman gafara yake rabbana wasita kulle shay'in ilman wa rahama faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي أد... ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم aga duk nan ayyuka ne na mala'iku da Allah ta'ala ya ambata mana wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ma'ana mala'iku suna nema wa mummunai gafara ya Allah ka sanya mu daga cikinsu daga cikin waɗanda mala'iku suke roƙa masa gafara suke cewa rabbana wasita kulle shay'in ilman wa rahama faghfir lil ladina tabu ka gafarta ba waɗanda suka tuba ba'u sabila suka ba hanyar ka ba su wani ba eh ko ba ba dan Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga sai ka bi ne zaka samu wacce addu'ar wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bosa hanyoyi da bayan raba ku da wannan hanya ta Allah ta'ala waqihim azabal jahim ya Allah ka kiyaye su ka tsare su daga azabar jahim rabbana wa adkhilhum ya Allah ka shigar da su jannati adli gida na aljanna na adini na dindindin in ji mala'iku suke addu'a bayan sun yi tawassuli da Lidawa da sunayen Allah ta'ala sun yi tasbihi sun yi tahmidi sun yi imani sannan suke roƙon Allah ta'ala suke nemo wa mummune gafara gida na aljanna wanda kai musu kaza da su da iyalansu da zuriyarsu da sauransu ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su to haga anan za ka fahimci cewar lallai akwai fa'idoji masu tarin yawa wurin imani da mala'iku akwai fa'idoji daga cikin fa'idar fa akwai girman Allah za ka sallalle Allah yana da girma domin mala'ikunsi suna da mai suna da girma daga ciki akwai mala'iku mai fufuke biyu akwai mala'ika mai fufuke ɗari shida kun gano wannan akwai mala'iku akwai mala'ikan da ya kifar da birane ya kifar da su haka kawai tsalar da su sun tashi aiki mun gane wannan da to wannan girman su ka san girman Allah ku yafi haka to lallai zaka gane girman Allah ta'ala kun gane wannan karfin su da yasa suke da wannan ka san karfin Allah yafi nasu lallai zaka tabbatar da Allah ta'ala yana da karfi inna baqsha rabbika lashadid an gane wannan da kyau ko daga ciki zaka gode ma Allah ta'ala da yasa daga kulawar shi ga 'yan adam dan daga cikin mala'iku din ya sanya akwai masu kiyaye dan adam lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma bi anfusihim daga ciki zaka san wannan gabar sauran suna nan zuwa daga ciki wannan gabar ta nauke na zama ambata ta uku zaka so mala'iku eh ko ba za ka so su ba saboda me za ka so su barakallahu fik suna yin addu'a suna cewa rabbana wasita kulle shayin rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilak wa qif azabal jahim wannan zai sa ka so su gahi sun yi imani dama kai gana son masu imani suna tasbihi ga Allah ta'ala suna biyayya ga Allah ta'ala wannan zai sa ka so mala'iku sannan kuma wannan zai sa wannan kuma daga cikin hikimomi fa'idoji na imani da mala'iku zai sa ka ji tsoron Allah domin mala'iku nan fa suna jin tsoron Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun ya khafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim daga can saman su kun yi shiru ko daga kasan su ko daga ko ina ka san gadi guda ji dan Allah ne ya faɗa a antum a'lamu amillah halakum min ilmin fatukhrijuhu lana Allah ne ya faɗa yace yakhafuna rabbahum min fawqihim daga saman su ya nuna ubangiji Allah ta'ala yana saman su kenan dan shine anta zahir wa laysa fawqaka shay babu wani abu a saman Allah ta'ala an ka ce Allah yana ko ina yana masallacin nan to rufin masallacin nan fa eh to kaga kaɗi bu daji kuwa sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke malam ya ba mu ayoyin ne kaɗan daga ciki wasu suna nan zuwa yi zama gaba da aikin gidaje muka ce kai ma shiga ƙur'ani ɗin yanzu malam zai koma gidan annabta ya dinga turo mana hadisai daga gidan annabta wa na aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu minan nur ko min nur min nur min nur a wani hadisin za a ga babu abin nan din madadin da ke cikin musulun babu alfi wallam na kuma babu shi ko naam min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar no kenan wa ka adamu mimma wusifa lakum no kenan rawahu muslim kaji magana kenan in yayi sai dangwale hannun ka ya ce rawahu muslim ma muslim ya rawaito shi kaga ba wai zai kawo hadisin ne ishuru ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku ne daga haske in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halicce su daga haske wa khuliqal jannu an halicci aljanu min marijin min naye min nar daga ɗeshi harsashin wuta in ka kunna wuta ba har tana da ɗeshi a can sama ba ɗeshi re halshe harshen wuta wanda yake daga wutar sai hayaki kam a akwai ɗan wani tazara haka wanda yake ya ɗibi hayaki ya kuma ɗebi tsanza goron hayaki ya ɗibi wuta ya ɗibi wani ɓangare na hayaki ɗin da shi aka da shi aka halicci aljanu no kenan wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halicci annabi adam da abin da Allah ta'ala ya wasafa muku aha ku kawo mana mana eh wa khalaqtahu min tin min tin na'am <laughs> inna masala isa inda Allahi ka masali adam ina masaliya take ta ina suke ta ina annabi adam ya kama da annabi isa ta ina annabi isa ya kama da annabi adam inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin ka halice shi shiwa kuri annabi isa me za ku ce annabi adam e inna masali isa inda Allah ka masali adam mun samu sunaye nawa khalaqahu haw damir ya ila ilal musanna aw ila mufrad to gawa yake koma aqrabu madhkur barakallahu fi da kuma wasu ayoyi da kake da su khalaqahu min turabin kalice shi daga ƙasa shi annabi adam kenan to da ina shi ma annabi isa da ƙasa kalice shi amma Allah ta'ala ce inna masali isa inda Allah ka masali adam ina masaliya din ta ina suke kamanceceniya da juna ta kun fa yakun inna masali isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shi ma annabi isa ka yake kun fayakun mun gane wannan da ke ko tambaya ta anan ita ce da mala'iku da mutane wa ala rasim annabi adam wa Allah ya fara halitta to me dalilin ku wasu ayoyin ma wata tana riga wata fita wasu kala rabuka mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin fasadar mala'ikatu kulluhum ajma'un kulluhum duk mala'ikun nan da ka sani sun yi ma annabi adam sujada har da mala'ika jibrilu da su yagu kullun awil jami'u wa gadata lillahi dhillatul furu'u duk sun yi to tambaya ta biyu da aljanu da mutane wanne Allah ya fara halitta me dalilin ku armumi kenan barakallahu fiku ma'ana aljanu sun riga mutane kenan ko wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu dan Allah ta'ala yana cewa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun sai ce wal janna khalaqnahu min qablu tun kafin wa kenan al min qablu min qablin insan saboda qablu tana da hukunci a nahawu sosai da sosai yasa ga ga min harfu jarra amma ka ce qablu saboda an share mudaf ilayhi ai min qabli khalqil insan fi ghairi alquran kun gane ko tun kafin halittar mutum ma'ana yanzu dai kaga ko a wannan tartibi din aljanu sun riga mutum mutane ma sun riga mutum kenan ai mala'iku sun riga mutum aljanu sun riga mutum kamar yadda mutane su karga ai dalili za a kawo ai <laughs> mata Allah kuma wale an ami kuma wani an sanya muku su ne amma sun riga ku eh sun riga ku ba riga ku wani abu ne kake bukata wallahi haka zaka darrabu in ka darrabu akan komai dalili ko ba za ka taba ji da wahala ba kuma shine zaka zaka huta ka hutar in ka san baka da dalili akan abu sai kai gum da bakinka eh وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم يتي وثبت في بعض أحاديث المعراج يا تبتا أو سودة ديوة رغسكي حديثي رسكي مغانا أكل معراج إذا أنت إسرائي شين تفيد الله تعالى يجد مزال الله صلى الله عليه وسلم أكم براك daga almasajidul haram daga gidan shi a makka zuwa baitul aqsa wani shine al-isra al-mi'raj shine takawa da manzo Allah isa sallallahu alaihi wasallam daga baitul aqsa zuwa zuwa ga zati zuwa ga zati eh to sama zuwa wurin Allah eh fa kana qaba qausaini aw adana fa ila abdihi ma wai irin wannan ne baki ki so a kakaba mu wata fandarariyar Allah da sauki a ce ita ma kamar yadda aka bada sallah aka bada ita ya a hadisai masu tarin yawa hadisan suna cikin bukhari in ka duba bukhari zaka samu babu zikirin mala'ika annahu rufi alhul baitul ma'mur an ɗaga mashi an nuna mashi albaitul ma'mur albayt al-ma'mur wanda ake rayawa shine al-ma'mur wanda ake rayawa kullum so ake a raya masallatayya abin nan inna ma ya amuru masajidallahi man amana billah so ake a raya shi da karantar da mutane addini tsantsa tsabtataccen addini ba a cakuɗa shi da komai ba allazi wa fi sama'i sabi'a wanda ke can sama ta bakwai waƙil wasu ka ce fi sama'i sadisa a sama ta shida hadisin bukhari ya rasul mai ce a sama ta bakwai shi wancan baiti wancan baitul ma'mur din bi manzilatil ka'abati fil ard matsayinsa a wurin waɗanda ke sama kamar matsayin ka'aba ne a wurin wanda ke ƙasa wa huwa bihyalil ka'aba shi yana dab da ka'aba inda za a sauko da shi a ce ya sauka kan ka'aba zai sauka daidai wa daidai yake shi albaitul ma'mur hurmatuhu fi hurmatuhu fi sama'i ka hurmatul ka'bati fil ard darajarsa a can sama kamar darajar ka'aba ne a nan ƙasa wa idza huwa yadkhuluhu kull yawmin sai wannan albaitul ma'mur din a kowace rana saba'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in ne suke shigansa kowace rana in waɗannan suka shiga gobe ba su shiga ba hasu ne suke ta tafiya akhira ma alaihim wannan shine ƙarshen abin da ke tare da su kullum kullum mala'ika dubu saba'in in wannan ya shiga wannan suka shiga yau ba su shiga sun gama nasu kenan sun gama abin da ke kansu kwata-kwata sai kuma gobe kullum dubu saba'in shekara dubu saba'in an samu nau kenan kun gane maganar ko wa ma ya alamu junu da rabika illahu babu wanda ya san adadin su shi shi kare وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وابو الشيخ حديث رغنانا إن شاء الله تعالى يدري إتاب ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa ma fi sama'i mawdi'u qadamin a sama babu inda zaka ajiye kafa babu wani wuri da yake da yalwar ka ajiye kafa ka sanya digadiganka illa alaihi malakun face a wannan wurin akwai mala'ika sajidun ko dai ya zama na mala'ika da yake sujjada shi sujjada kawai yake yi au malakun qa'im ko kuma mala'ika yana tsaye shi kuma nashi kenan fa zalika qawlul malaika wannan shine fassar fadan malaiku da suka suka ce wa inna kuma lalle mu dinna la nahnu safun mu ne waɗanda yake sun yi sahu sahu da ba ka san sunan surar wasafati safa ko suratul yaqtin wa inna la nahnu musabbihun kuma lalle mu ne waɗanda suke tasbihi wannan ba tafsiri muke yi ba رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وابو شيخ وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا ش... إيه؟ ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد aw malakun raki fa idza kana yawm al-qiyamah qalu jami'an subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik illa anna la nushriku bika shay'a na ku yace lam nushrik bika shay'a sai ka sanya san jazma kenan imam tabarani ya rawaita hadisi daga Jabir dan Abdullah jabiri yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma fi samawati sab'i a sammai bakwai gaba ɗayan su babu mawdi'u qadamin inda zaka sanya kafarka wurin sa kafa wala shibirin ko wurin ɗani guda wurin taki guda wala kafin ko wurin sanya tafin hannu wala illa wa fihi malakun face a wannan wurin akwai mala'ika qa'imun ko dai mala'ika tsaye au malakun sajid ko malaika yana sujada au malakun rake ko malaika yayi ruku'i fa idza kana yawm kiyama idan ranar alkiyama ta yi ƙalu jami'an gaba ɗayan mala'ikun nan da na tsayin da na da wani jadar da wani iruku'i din za su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma a naka haƙƙa ibadatik ba mu bauta maka haƙiƙanin bauta maka ba ya Allah illa anna lam nushrik bika shay'a sai dai mu kawai da ɗaya ba mu taɓa shirka da kai ba shikenan abin da za su iya faɗa amma cewar sun bauta ma Allah hakikanin bauta ba su yi ba eh ha yace mu kuma fa haka kullum za ka dinga jin karatun kullum haka za ka dinga jin karatun amma balle mutum ya ji har ko yanzu dai ga ina mala wallahi mutum yi hatar mutum yi hatar kuma kusan shirka bala'i ce abin kawai da za su iya cewa su dai sanin su ba su hada Allah da kowa ba ba su shirka ba ma'ana nan ne suke ganin sun samu wurin lafa wurin boyewa amma ba takama da ayyukansu ba kasan suna aiki ko? وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة وعن جابر رضي الله عنه hadisi daga jabir dan abdullah Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce udhina li an min izini an uhaddisa in yi magana an malakin dangane da wani mala'ika guda min mala'ikacin la daga cikin mala'ikun Allah an ban izini in ce wani abu in faɗi magana daga cikin magana akan mala'ika ɗaya daga mala'ikun Allah su mala'ikun Allah din min hamalatil arshi daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi mala'iku nawa ne ran kiyama ko tun anan duniya eh saboda me yawma izin samaniya a wannan ranar a duniya fa in mu kuma ta lokacin da muke batun mala'iku a baya mun ce mun zo wannan babi za mu ƙara magana eh a wancan dauran kun tuna wasu mala'iku suka ce a nan duniya ya nuna bai haka ba kenan binai akan mafhumud dhar yawma idil a wannan ranar sai nuna a ranar da ba wannan ba fa ba takwas bane kun gano wannan da ke ko amma gargumanta mafhumud dhar da'ifi ne idan bai samu wani dalili wanda yake yana agaza mashi ba hadisan da aka kawo cewar mala'ikun da suke dauke da al'arhi a nan duniya tun a duniya guda hudu ne ba su kai labari ba da kai dai muna na akan zahirin ayat can sai mun samu wani dalilin da ya fita eh abin nan wai dalilin da ya fita a'udhu billah ba ina ce akwai abin da ya fi qur'ani bane kun gane wannan da ke ko a'udhu billah ina magana ne akan wanda zai yi bayanin wancan ba fumu zarf din cewar nan duniya akwai abinda ba haka ba ko kuwa ya ce an bin izini in yi magana a kan mala'ikun Allah daga cikin waɗanda suke ɗauke da al'arshi ma'aikin Allah ya ce ma bai na sha sha'amati uzinihi tazarar da ke tsakanin gefen kunnensa ila atiqihi zuwa ga kafaɗarsa abinda da ke tazarar masiratu saba'i mi'ati amin tazarar tafiya shekarar dubu bakwai ne eh? eh tsakanin kunnen shi ba eh, eh daga cikin malakun da ke rike da al'arshi ba <laughs> saba'u mi'a barakallahu fikum saba'u mi'a tafiya shekara 700 tafiyar shekara 700 tazarar da ke tsakanin gefen kunnensa da kuma kafadarsa a cikin halittun Allah duniya ta kai za ta zama ta nauce ina guna ina a cikin halittun Allah duniya za ta kai ta nauce na eh <laughs> a mafi girma ya ga duniya ta fi ka girma ai ba za ka ce ita ce mafi ita ce mafi kankanta ba yi eh ba za ka ce ita ce mafi kankanta ba dan da ai kaga ta fi sauro girma yawwa eh eh wuyansa wuyansa nam ka fada nam tafiya ta tafiya mana ta jirgin sama ta abu wanda yake shine mafi tsaka tsakiya ka dauki ta mota ko da galibin sun ce masira shine ta kafa suke magana kar mu shiga bangaren abin nan to ka kaddara ko ta kafa daga nan kwakungu cikin garin mina a rana ɗaya za a kai baso? eh eh kace me a rana daya akwai wanda ya tashi daga nan bidda nan mina ya kai bidda daga nan kwakungu zuwa bidda kilomita 80 ne eh kun yi shiru <laughs> tazarar da ke abin nan eh ba wai a ce tsakanin kuma abin nan ba ma'ana yanzu mun fara magana akan sifofinsu kenan famin sadatihim daga cikin manya-manya a cikin mala'iku akwai jabara'ilu alaihi salam eh to imam al-bayhaqi rawu abu daud wal bayhaqi fil asma wa sifat al-imam al-bayhaqi yana da littafi al-asma wa sifat yana da kika samu littafin kenan wa diya fi al-mukhtara ba mukhtar al-hadith ba fa wannan littafin na ku mukhtar al-hadith ai yana buƙatar a kade mishi kura sai kana gana da littafin muktarul hadis shi wanda ya rubuta muktarul hadis abin da ya fi kwarewa a kan shi shine larabci an galura shi ya rubuta mizanu zahab shi ya rubuta jawahirul balaga shi ya rubuta jawahirul adab amma bai gwada harkar larabci ba abin hadisi ba bai kware harkar hadisi ba saboda ga muktarar a hadisi din nan kai hatara ba ana magana sulubabul hadisi ba ne a kai eh, ina malam ba magana su ake yi ba shi yasa muke magana kullum ka yi karatu a inda karatu yake tsaftatacce wallahi zaka je kana ta karatu yau shekara ashirin ashe baka kama hanyar karatun ba duk wancan abin da kake karantawa shekara ashirin din nan ba karatu ba ne ka kama doguwar hanya كاكرانتا مختار الحديث كاكرانتا لباب الحديث كاكرانتا بقية المسلمين كاكرانتا الزبورة كاكرانتا التورة كاكرانتا <laughs> دلائل فمن ساداتهم جبرائيل عليه السلام قد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ومن شدة ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى يبلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى yake cewa daga cikinsu akwai mala'ika jibrilu alaihi salam haka yanzu akwai sunan shi ko kamar yadda muka ambata su kuma za a daga cikin abin da muka faɗa da zuwa mutum zai imani da sunan shi shi da sunan shi da aka mai bayani da kuma ayyukansa da kuma siffofin shi mala'ika din kada wasu Allah ta'ala bil amana Allah ta'ala ya siffanta mala'ika jibrilu da cewa shi amin ne nazala bihi ruhu al-amin wa husnul khalqi da cewa yana da kyakkyawar halitta wal quwwa da cewar kuma karfa ne yana da karfi fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce allamahu wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shadidul quwa mai tsananin karfin nan rumirratin yana da cikakkiyar halitta fastawa kuma ya daidaitu babu na kasa a tare da shi domin istawa ce babu ila babu ala idan istawa ta zo ba ta da ila ba ta da ala tana da ma'anar alkamal ya cika falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma wa min shiddati quwwatihi yana daga cikin bayani akan tsananin karfinsa shiwa shi mala'ika jabrail raf'u mada'ina qawmi lutin alaihi salam yadda ya daga garuruwan mutanen annabi lut ma'ana ba gari guda ba kenan ko mana yake cewa wa kunna saba'an sun kasance garuruwa bakwai ne eh domin babban garin shi malaman tarihi sai kira sudum sudum sinun dalun wawun mimun ko kuma zalun sudum akwai sauran garuruwan da ke kewaye da wannan garin malamai sun yi sabani kan adadinsu malaman tafsiri ko malaman tarihi wasu suka ce hudu ne in hada da shi kenan biyar kenan wannan muhammad muktar a shankiti ya yi bayana a cikin al'azabun namir min majalis shankiti fi tafsir alhim da ayoyi za su nuna maka garuruwan annabi lut ba gari guda ba ne saboda allah ta'ala ya siffanta garin da al-mu'tafikat ألم يأتي من نبأ الذين من قبل من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب إيه وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة كذا المؤتفكات سورة الحاقة a surata tauba wal mu'tafikat kun gane wannan ko da waɗanda aka hantsalar da su shine Allah ta'ala ya ce wal mu'tafikatu ahwa faghashaha ma gasha faghashaha sai ya lullube ta ma gasha abin da ya lullube ta me ya lullube ta azabar Allah falamma ja amruna falamma ja amruna ja'alna aliha safilaha amtanna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatin inda rabbika ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id in gobe manta ba ran shi muke anan Allah ta'ala ya ce al-mu'tafikat shi al-mu'tafika sune wanda aka tattako aka hantsalar da su baki ɗayan su aka babbako aka tattako tun daga ƙasa aka hantsalar da su ma'ana garuruwan da suna da yawa tunda Allah ta'ala ce wal mu'tafikat wanda Allah ta'ala ya kifar da su mala'ika jibril ya kifar da su baki ɗayan su karka manta biman fihin da abubuwan da ke cikin su min umam kama daga al'ummun da ke ciki wa kanu qariba min arba'ati alfin sun kasance kusa sun kimanci adadin mutane dubu dubu hudu abinan dubu dari hudu dubu dari hudu wa mamahu ma'ahu dawab da irin abubuwan da ke tare da su na dabbobinsu wal hayawanat da kuma abin nan macizai da sauransu addawa kullum ma yadibbu alal ard duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa sawa'un mutum ne hisa Allah ta'ala cewa mamin dabbatu fil ardi illa ala la yarzuqa wa ya'lamu mustaqarra wa mustaqawa kullun fi kitabin mubin faminhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' wa minhum man yamshi ala da sauransu wa mali tilkal madain min arabi kama da duk abin da ke cikin waɗannan garuruwa din min al-arabi na ƙasa fulotai masu tarin yawa wal imarat da gidaje ala qarfi janahihi kan gefen fuffuke mala'ika jibril ba gaba ɗaya hantsalar da su kaf su da kaza tana kankwanci da ya caccako su ya sa fuffuken nashi ya caccako ya caccako wasu ke ganin har sai da yake ƙasa ta bakwai waɗannan an dai caccako garin a ga hadda rijiya an ɓaɓɓakoto kenan shi sai ma shine ma'anar faka ɗin rijiyar an kai ga inda yake ita ba ruwanta yana sama wallahi masifa ba ta da kyau dole a tashi a amu bil ma'ruf idan masifa ta zo fa kan kowa take a waccan ayar Allah ta'ala ya tsere da mummunan da suka yi imani da annabi Lut a nasiri bi ahlika bi tsohon minan lai kai tafiya kai da iyalanka to amma kai fa ji fa ƙurgunguma fa cinnaka fa sauro fa duk suna ciki masifa ta ɗan adam duk ta ja musu Allah ta'ala ya sauwaki saboda liwaɗi liwaɗi suke yi namiji ibi namiji Allah ta'ala ya sauwaki ma sabaka kun biya min ahadi min al'alamin ba wanda ya taɓa yin wannan ɗanyen aikin sai su mana yake cewa hatta balaga bihinna ananas sama har da malaika jibril ya daga sai da suka kai ananas sama suka kai sama yadda suka wuce girgiji yadda suka kai girgiji suka sama hatta sami'atul mala'ikatu nibaha kilabihim har sai da mala'iku suka ji haushin karnukan garin eh sun kai sama kenan ko wasu yaha diyakatihim da carar zakarunsu kuma shine kukan zakara ba a ce cara kukan kare kuma a ce haushi yasa yi kiran shi shi shine haushin kare thumma ha sannan sai mala'ika jibrilu ya kifar da ita sai da aka daga garin cancakat ake sama da shi sannan sai aka kifo shi ala aliha safilaha sai Allah ta'ala ya sanya aliha saman garin safilaha ya koma ƙasa ƙasa kuma ya koma ina sama fa haza shadidul quwa wannan kai shine mai tsananin ƙarfi amma waɗannan abubuwan suna buƙatar dalili fa cewa an babbago su an caccakosu su an caccako su an yi sama da su duk ayoyi sun tabbatar shine wal mu'tafikat shine lafazin abin nan wal mu'tafikat din an daga su din amma cewar wa har sun kai sama ta kaza na yi bincike tafsir da ibnu kasir ya ruwaito makamaci irin waɗannan maganganu daga wurin mujahid bin jabar ma'ana maganganun mujahid ne da maganganun kata da ibn da'ama as-sulusi malamai ne na tafsiri amma lalle wannan yana buƙatar a kaɗe mishi ƙura da hadisai ingantattu domin duk waɗannan zalika min an bayan gaibi ne to ko labaruka na ghaibu suna zuwa ne daga abin da na sallam ya ba da labari ko manzan Allah abin da Allah ta'ala ya ba da labari ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisi ingantacce kun gane wannan amma tabbas an babbako su an jijjigo su an daga su dan Allah ta'ala ce falamma da amruna ja'alna aliha safilaha kaga wannan ya tabbatar sannan wal mu'tafikatu ahwadi ya tabbatar amma waɗannan ɗin cewar adadin mutanen garin dubu ɗari hudu ne adadin kaza adadin kaza adadin amma tabbas kai maka san akwai kaza akwai tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza na'am wa qawluhu zu mirratin faɗin Allah ta'ala da ya ce zu mirra zuwa halkin khalqin shi ne wanda ke da kyakkyawar halitta shi malaika jibril isa anas sallallahu ce iz tala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alai athar safar kun wani wannan da ke ko ba kazanta a musulunci kwata kwata babu kazanta mutum ba zai zauna da wata riga ɗaya-ɗaya. ba wai zama riga ɗaya-ɗaya. idan Allah ta'ala hore maka ita ce ba wai shi bane a'a kullun nan gore ya cike ta nan an naɗo ta wadi zuhudi ne ba mana zuhudi ne idan kun je addu'a nan gidan mai kuɗi ne addu'a da kuke yi daban nan gidan talaka ne kuma a ce a yi ta shafshaf a yi ta goge ɗaiɗai <laughs> Kun gano wani gaya na zuhudi a nan kuma daga musulunci addini ne mai tsafta shi yasa wasu ke ganin wai da haka wai dole almajiranci dole sai mutum ya zama kazani ba almajiranci da kazanta yi gano wannan ko wa baha yana da kwarjini shiwa wa sana yana da haske ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absar sana yana da haske wa quwwatin shadida yana da tsananin karfi qala ma'anahu ibn abbas radiyallahu anhuma wannan shine makamacin abinda abdullahi dan abbas ya faɗa yana fassara zumirra kenan wa ghairuhu da waninsa yana cewa zumirra abdullahi dan abbas yake cewa ma'ana zumirra ay quwwa ma'abocin ƙarfi wa ƙala ta'ala fi sifatihi Allah ta'ala yana bayanin siffa malaka jibril yake cewa innahu la qawlu rasulin karim lalle shi wani alqur'ani fa magana ce ta rasulun karim ta manzo ɗan aike karimin mai karamci dan shi Allah ta'ala ya aiko da alqur'ani zuwa gawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zi quwwatin ma'abocin ƙarfi ne inda zal'arshi a can wurin ma'abocin al'arshi kuwa makinin tabbatacce ne muta wanda ake ma biyayya ne samma a can ana mashi biyayya samma a can zarf ne ai ba summa ba summa adati ne na al'ataf amma wannan samma can ƙololuwan jigan ai lahu quwwatun wa ba'su shadid lahu quwwa yana da karfin gaske wa ba'su shadid da matsanancin karfi ka karanta abin nan ka karanta zikir babu zikirin mala'ika cikin sahih bukhari shi ya jagoranci fatawagan mala'iku a yakin badar walau tara idh yatawaffa allazina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum adbarahum zuku zuku abin zuku azab al lokacin ne da shaidan ya gani yace inni arama la tarawna inni akhafu Allah da ya ga mala'ikun bai ce da mutanansa inni ara la tarawna yace ni ina ganin abin da ku ba ku gani inni akhafu Allah yace yana jin tsoron Allah kaji shaidan fa ayi <laughs> mana eh a ina gudu a iyamu e sai ba su ayi wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim babaran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah ai dai haka roman kunne yi musu ayi roman kunne yi musu ayi shedan da ya tashi fito da su ayi ai lahu quwwatu abun nan wa basu shadi wa lahu makanatun yana da matsayi shine makin yana da matsayi wa manzilatun aliya da daraja madaukakiya rafi'atun madaukakiya inda zal arshi a wurin ma'abocin al'arshi almajiri wanda yake ma'abocin al'arshi kuma wanda ake yabo ne muta'in samma ai muta wanda ake biyayya ne fil mala'il a'la a can cikin mala'iku mala'iku suna mashi biyayya shi wa shi mala'ika jibrilu amin ma'anar amin ma'anar fa mana tafsiri ne ma'anar amin ai zi amanatin ma'abocin amana je azima amanan ma mai girman gaske wali ولهذا كان السفير بين wa وبين رسله saboda haka malaka jibril ya kasance shine dan aike jakada tsakanin Allah da manzannin Allah Allah ya stafi min mala'ikati rusulan wa an nas za mu tashi daga cikin ayyukansa da yake yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik